ai zai yi wa a ce an haɗa wuri tsakanin su har kuma ta yi ciki kuma ciki ya zama da an wannan bai wa har abada saboda haka gwamnati ta yi kunta ta a wani lokaci batun wai aljani ya zanto kariya a cikin ɗan adam duk mutumin da ya shiga wannan ya shiga ya ɗauki wata hanya ta fata duk mutumin da ya bar Allah ya bar neman kariya Allah ya koma wajen ya kuma neman kariyar aljanu wanda mutum ya fi kariya su hanya Allah mun da sarki na cewa cikin suratu aljin wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa sai wannan dai an samu wani mutane da suke neman kariya daga aljanu kuma ba abin da zai kara musu sai bata da kafirci mutum ba zai taɓa neman taimako da kuka aljanu ba idan sa'anta idan sa'anta fas'alillah wa idan sa'anta fas'alin billah saboda haka musulmi baya neman kariya kuma kuma zai ba kariya ba wannan ba a nan cewa dan adam ya fi aljanu daraja ya fi ajalin karfi to yaushe za ta koma wurin su neman kariya duka a neman wurin Allah wannan shi ne wallahu da a'lam أعوذ بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a tambayar da ce yana shi ne ke a wannan ɗorin kuɗi kuma kuɗin da muke fitar an samu da ba da

an samu shi gaba har kuɗin ya kai miliyan hudu wannan shekara. Tambaye guda biyu. Na kusan za ta farko zai zai cire zarkar ne a wannan wata ko zai bari ne sai wata ɗaya. Tambaya ta biyu bara ya ci ya cire wa miliyan biyu da wani abu yanzu kuma sun kai miliyan zai ci gaba da cire wa miliyan biyu ne ko kuma miliyan hudu.

bana kuma kudin ya kai miliyan hudu da zai ci zuwa zakka wani kuma wanda bai fahimta da cewa zai ce a'a kudin da ya cirewa zakkar da ya cire shekarar bara miliyan ɗari wanda yana da wahala an ya ce ko da shi sa ne gina a kan da farko da a ra'ayi hal tambaya ta farko mafi kyau ya jinkirta cire wannan zakar zuwa wata ɗaya da musulunci na wannan shekara saboda haka saboda yana daga cikin sharadi ne cire zakka musulunci an ya a alaihi an hau shekara ta kewayo son zakka yawancin mutane sun saba cirewa a watan ramadan don neman tabarrukin watan ramadan yana da kyau amma kowa da shekarar zakarsa idan shekarar ka ba ta fada kuma watan zakarsa idan za ka ta fara cikin ramadan ba ta jawo ko ka tora ka bari dai lokacin da ka saba shi zuwa idan shi sai ka ce wannan shi sannan kashi na biyu a tambaya ko nawa ne kudin aiki da kasara miliyan biyu ne da kasara miliyan biyar ne da kasara miliyan hudu ne abin da ake bukata a wurin ka ko nawa ne kudin ka ko miliyan goma ne da karkasa wannan kudin zuwa kashi arba'in

هذا نظام الشيء ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن وتفريق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ya ƙara zuwa Allah ne da sauki kowa da komai wanda kawo yau ashirin da ɗaya wanda Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dubu talatin da tara Allah ne da sarki ne ke komai da fata ya gafa sama a kuma da karbi kyawun ayyukan muna fata insha Allah ta'ala yau za mu kare su Yusuf karatun da ya gabata mun tsaya a aya ta ɗari da takwas yau da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga aya ta ɗari da tara inda Allah madaukakin sarki ke cewa وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى الله يجيوا وما أرسلنا من قبل فمتوى أي كم ولي منزو كمان كما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجالا فاسد فاسد في سلسلة دي ما تأتي تلك المنزمي ما يتقيا لأن الله ما تأتي فاسد كوفي تكي إلا رجالا من مزاجين na an yi daidai ko ba a daidai ba an sake haƙƙin mata a nan ko ba a sake ba wani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ya fushi kuma ba a tambayar sa me sa kai kaza la yusalu an ma yafal wa hum yusalu duk kiraye kiraye da ake kai haƙƙin mata haƙƙin mata abinda ma ba a ba su ba shari'a ba ta ba su ba saboda ana ta kokarin a tura su dole a ce aiki su Allah da ya halicce su ya fi sanin su ya fi sanin abin da ya fi dacewa da su ya fi sanin abin da ya fi dacewa da ƙasa kuma addinin musulunci generally mace da namiji kan fi tare ne ba bambanci a wajen haƙƙi a wajen neman lada a wajen shiga aljanna a wajen tsarewa wuta duka ne Allah zai yi wuta wurin duka kan wuce su amma kuma idan ka dawo ka dubi kai duka gani yanayin halittarsa akwai abubuwa da suka fi dacewa da shi a rayuwarsa sai aka ware shi daban an kebance shi da abubuwa da suka dace shi aka ce misali na miji zai fi hali da cikin mace ba za ta bi ba ba dauka mata aka yi ba kamar yanzu Har waye gari yanzu kuma ana cin aikin mata yanzu an dawo an daidaita an ce su masu tafiya yanzu ba maza musu aka yanzu akwai sojoji ɗan sanda akwai sojoji mata akwai ɗan sanda mata wallahi ba ba sai ba samu ne ai sun tsara kansu mace tana da rauni da na ta ba ta dace da wata ba su kuma mata a tafiyar su akwai abubuwa da suka dace su maza ba sa tsariya su abin da ya shafi home economic management na gida yadda za a kula da miji yadda za a kula da yara yadda za a kula da tsaftar gida da sauran suna aikin mata ne tafi da fi duka aikin mata ne ba a daura a ganin su ba saboda haka a bar kowa da familiarity na shi ya sa wani gurin za ka ga cewa da musulunci ya fi cuta miji a kan wani gurin kuma addinin musulunci ya fi kitabaci a kan dalili amma su wannan mutane masu kiraye kiraye idan addinin musulunci ya fi kitabaci a kan mace sai daga ana yi an ci haƙƙin mata amma idan addinin musulunci ya fi ta haƙƙin mace a kan dalili ba mai magana da misali alaban gado Allah ya ce zakari da حظ Ya إذا أنظر من ذاته 'ya'ya maza da mata namiji zai ɗebi kaso biyu ne ta abin da mace take ɗauka. Ina jin anan wurin kwanan baya na taɓa tare da bambancin wannan ko abin da ya sa Allah ya haka wajen aure da sauran sauransu. Haka anan Allah ya fi da namiji a mace ko? Da duk duniya an yi ta a cikin musulunci bai adalci ba ana cin aikin mata kaza kaza da sauransu. Yayin da kuma wani wurin Allah ya fifita mata a kan maza wani mutum ya zo wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar da ya rasulullah man ahaqqu an-nas bi husni sahabati a cikin iyaye na guda biyu wa ya fi tantanta da kyautatawa manzo Allah yake hukunka da dauki mutum yake sun maman sannan wa yake hukunka na biyu wanda Allah yake sun maman na uku yake ummuka yace sun maman na hudu yake sannan abuka a nan an fifi ta kwace a kan gani so nawa a can gurin an fifi ta gani a kan mace so nawa so biyu wannan kuma so uku wannan sai nuna cewa idan kana da hanzar ɗaya. kana son karaba iyayen kabilu mahaifiyarka tana da 75 75% mahaifin yana da 25% kuma ta ba ma ɗaukan kwari suna cewa an ci haƙƙin maza eh. Allah ya ce wa ma'asalla min qablika wa ma'asalla min qablika illa risalah ba mu aiki kowa daga cikin manzanni ko annabawa gabanin ka ba wace duka sun kasance maza babu mace baya annabiya su. akwai wani malaman da suke ce akwai annaba guda uku mata wani malamai suka tafi ya kawo suna jiki wasu a ba a kudu da ke waɗansu ba ma amince su ne malaman ba don kasan cewa ba sa cikin lissafi ce wa a maba a kudu waɗansu suna rayawa cewa akwai annabawa mata guda wai ta farko ita ce tsaruwar matar annabi Ibrahim alaihi salam mahaifiyar annabi ha domin Allah ya rubuta sarki yana cewa wa basharnaha da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub Allah mata bushara da annabi ishaq wannan bushara sun ce wa ayi cikin ta zama annabi yaqub ta biyu suka ce mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ita ma annabi ya ce ina hujja suka ce Allah na da sarki yana cewa cikin a cikin suratul qadar wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi min yamni ولا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين suka ce mahallu shahid wa auhayna ila rusul musa mun yi wahayi ga anka mahaifiyar annabi musa shi ke na ka zama annabiya kuma muka ce za mu za mu je a tasu sai mu ce kudan zama ma annabi ko tunda an ce wa auha rabbuka ila an-nahli wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan وذكر الشجع ومما يعني ثم تجيب كل الثمرات فاسلك سبل ربك سبلا يخرج من وجودها شراب مختلف الالوان في اشباق الناس ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون كم ما لا دوما جل جلاله قد حكم بيوا أنت اللي بيت كفا ما كاتب قصة كتير ما هيدر النبي عيسى عليه السلام إلا أن أبدأ ان سرقه في سورة عالية ان يلا سوى يا مريم إن الله اصطفيت ان واصطفاك على نساء العالمين ان مريم اقتدي بربك واسجدي ان مع الراكعين يقول لهم ان يجي عند من ما ان عندك نوع لتلك واحد ان ما أنا ما بني ان با عن نبي يا ان ولا سيا كذب أنا ان أنا عليه النفس ولا القرآن mai girma kuma a sannan min da illa rijala Allah yake nuhi ilayhim muna musu wahayi min ahli qura daga cikin mutanen birni kenan babu annabi da ba kawai A gane ko babu annabi guda ɗaya wanda ya fito daga kawai babu shi dukkan annabawan Allah daga Ba suke kai suka yi ta'ali da suka ce mutanen mutanen birnin akwai sassauci akwai warewar kai akwai fahimtar zamantakewa da mutane amma mutanen ƙauye akwai kaushin hali akwai kaushin hali akwai rashin tausayi shi yasa cikin Qur'ani mai girma ya ta maka a'rabu yawanci ba a bata alkai al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasul ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مقربا ويتربص بكم الزواج عليكم دائرة الصوت قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا هي أنا هي أصحاب أستمرك دلالة شباب أنا هي أصحاب النجم أنا هي أصحاب من إيماني ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لك وأنا أقول إن الكون أكبر من جزء أخير إشكال الآية أن الجنوح إليه من أهل القرى مكبص وحي إلى سلطة من جريب بعد في لأن يسير المشرك الوقع أفلم يسير الله وأنا أقول إن الناس ولكن جيد bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin karban sakon nasu haka nan ya fito da su ba sa tafiya da cikin kasa ba sa mu fita yawo shakatawa sai كيف كان عاقبة الذين من قبلهم sai su duba irin sakayyar da Allah ya wa masu taurin kan irinsu da suka gabace shi mutanen adawa da iska aka halaka su mutanen annabi nuhu da ruwan sama da na kasa aka halaka su mutanen annabi lotu da ruwan dutse aka halaka su ƙaruna birgewa waye cikin ƙasa aka mace da shi irin wannan tarihi sun ba sa duba Wani za ka je na misra yawon shakatawa za ka iya shiga miliyan sai ka ga gangan da fir'auna fir'auna musa wanda suke rayuwa tare da annabi Musa har yau da nabi Musa nan da suna cewa tsawon safar zai yi cikin mamalafin nan kamar daga ganin zuwa can sai shi a kwanci kuma bai lalace ba domin Allah ya ce ba zai lalace ba Wani yau اليوم ننجيك ببدنك zan لمن خلقك آية يوم su لم يرى سنة الجنة

sai ga shi ya zo da wasu ƙarin bayani a kan dai babu wanda ba ba ba cikin bayani ba sa cikin akawa dangan cikin fir'auna da aka tsirar da annabi bai gani ba bai taba zuwa misra ba amma ya bada labari cewa za wata ran in ga cikin babu babu kuma yau sai ka zama kawai za ka bi gawa wannan kawai bai saba da masu saurin kai da duniya ba da zaka jiwa musulunci da jama'a haka lam yasiru fil ardh shi ba za su yi a cikin kasa ba fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim sai su duba daga irin sakamakon da Allah ya yi wa waɗanda suka rubuce suka bi da irin su da Allah ya wala da abu na kira lallai rayuwa irin ta karshe irin ta gobe kiyama rayuwar da zai na ya fi almairi da wanda suke yin kuma رايوا الجنة كأس رايوا الدنيا وضع قتل دعم أي قبعة وزلت الله من يجيه إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أشياء الجنة أشياء أقول لك كله بصفة قريبة كله بصفة قريبة زوجي أقوم بلاك يا رأي أواجهك نانيا حقيقة ko da an ce masa a cikin aljanna akwai ayaba ba irin ayaban duniya ba ko an ce masa akwai apple ba irin na nan ba an ce masa akwai giya ba irin na nan ba shi yasa na ka shiga Allah ya ce wa mutu biri ta. dan da fiye kama amma dan kanan daban ne ayaba shi ba da nan amma kana katsalawa sai ka yi ba taba ayaba irin wannan duniya suna cikin kawai suna cikin gadaji على سرر متقابلين على سرر متقابلين إذا يا ركنا أنا زما صبحا جمعة يا ركنا سنا نزلا تحت كي تملوني ويطوف عليهم الدار مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لقوات تمسكوا في إلى أقوال تصير عندنا هو هذا في بطن الجمعة نزلا كذي جوا كذا يا ركنا أبو شوال كل الدنيا ما كنا masu kashi masu ba yi su shiga tsaya da mutane sun fi shiri sosai abinda aka yake nuna maka ana shi ne kai musulmi da fifita rayuwar lahira a kan rayuwar duniya kuma wallahi idan ka fifita rayuwar lahira a kan ta duniya to Allah zai ba ka duniyar ko kana so ko ba ka so amma ta zaɓi duniya kawai sai wasu da lahira ta an kyale kan duniya kai duniyar ma sai abin da aka kaddara maka hadisi da cikin musnad ahmad da sunan tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana fi dunya man kana fi dunya iya hamma من كانت الآخرة هي حظك جمع الله شمله وجعل ذلاب في قلبه وعتدت الدنيا وهي غالمة ومن كانت الدنيا هي حظك فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما فجر لها جمعة من جيكي لا هي رئيسة إلى موسى يا ياسين أوسى لجوتا إشكال الجنة كل جمعة من جيكي جمع الله شمله tun daga na duniya suka Allah ya tuntura masa amuransa ba za ka taɓa shiga wani lamari daga sun watsa maka ba duk lamarin da ka shiga sai daga ka san inda ka fuskanta ba za ka limauce ba wajen ana kinamu mai kalbi sai Allah ya sanya wadatar ka a cikin zuciyarka ba wadatar ka a hannunka ba ban bashi tsakanin wadatar zuci da wadatar tsarin hannu za ta sami hannun ba ta hannun da ta ba hankali bai kwanta kuma wallahi Allah zai ta tura maka ya tara na kuma ba za ta ci ba walan yamla jawfa ibn adam illa tura لو كان لابن آدم واليان لتمنى ثالثا ɗan adam idan yana da filaye guda manya manya zai yi morin ina ba kamar rauni yana samun ina ba na yana samun na hudu zai ina ba na biyar wallahi ba za ka kashi ba sai ka kasa ji masu Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji kasa kuwa ka san ina yake da lokacin ko kana ta cikin kabari sai ce wa atatu duniya wa a razima wannan mutum wanda ya sanya lahira yake da masa wannan duniyar sai ta zo masa ko ya so ko ya yi akwai mutanen da ba su hada ba wajen tsara abin don ba su damu ba suna zaune kawai sun ga wani mahaifin su hamsin da ya mutu ya bar musu gado sai a hauka ya ta rayuwarsa wa man kana fi duniya hiya hamma kuma duk mutumin je yake duniya ita ce damuwarsa farrasa Allah da shunna sai Allah ya tarwata masa da farrasa duk inda ka dafa kai sai da kuma duk inda ka dafa sai da kuma kai kai kai kai ka kama wannan ka kama wannan ka kama wannan har kamar duniya tana san bala'in neman kuɗin kuma ba su wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi Allah sai ya tura talaucin sa a cikin zuciya ka tana biliyoyin kuɗi amma duk mutum da ya rubuta kaya da alaƙar talauci saboda ba ka musu ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له وما دون الماء أبدا يفهم فاشا أبدا أن يأكل جمعه سنين أن يمهي مر مهي بيرسا Allah ya ba da shi wa daul akhirati qalu lil ladina taqaw afala ta'qilun Allah ba da sarki ya auna maka tsakanin duniya da lahira ba za ka hankali ba za ka hankalta da ji ba a ce kaka ba amma ribar abin ka shi da wala ta sa nasiba kan rayuwar da ta duniya an kuma cire amma wancan ka nema na حتى إذا استيأس الرسل وظنوا wani أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نؤتي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين التي حتى يذكر يذكر حق الرسل إذا كما ذكرت حتى إذا بايت الرسل قريب من الرواية na faɗa kwanan ba su biyu hatta idan ta ya tsaro ya bariya izhabu wa tahassasu min yusufa wa akhihi wa la ta yasna rabbilla innahu la ya ya su yasna rabbilla illa al-mawt kadu wani da wata riwaya albarki albarki rawi ne na ibnu kathir رحمه الله تعالى Allah idan sai aka rusu nan ana hannaka da sanda Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake fama da mutanen kafirin shawa ya kira su ya kira su ya yi wa'azi sai ki to ba kan shi a kamara Allah ya ce hatta idan sai a samu su manzanni suka yi da'awa su yi ta kiran mutane yi ta kiran mutane yi ta damuwa da bala'i kala kala har idan suka fita kaunar ma cewar za a amsa su sun fita kaunar cewa za a samu nasara a wannan da'awa Allah ya ce wa bannu annahum qad kullib wata riwaya wa zannu annahum qad tusbihu bi tashdid har suka zo suka tabbatar ba suna da ruwa duk yadda ka samu wani ka samu Allah a bayan sa yusibu yaqin yana nufin tabbaci wa zannu annahum qad tusbihu manzanni suka tabbatar cewa shi ke nan mutanen sun gama karya ta su babu mai karɓar musulunci التي جاءهم نصرها في نصر المخلوق للفعلاء أنا شجاج كتأتين ألا أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وتذكره إنه كان أفواجا الذي الذي من ظن صلى الله عليه وسلم والإفاضة وأن المشركات شئت هذه السوكر مثل إجلال ناعة ورأيت الناس يكونون في دين الله أقواجا ثم هكذا يقف ثم دعك أن نفر تنفى الثلاثة أما ما نبين دور النبي لن أنا بك وأذن كيف وأذن كيف كيف مثل إجلال ناعة لو إذا أتى دولة ما تقول شيء كثيرا ثم دعك أن نفر تنفى الثلاثة أن نفر تنفى rashin imanin su zai tsayar da da'awar da kake dayi-dayi mutane biyu idan za ka ci gaba innama alayka al-balagu wa alayna al isa Allah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake kanka wajibi isar da ta ko an karba ko ba a karba ba ba damuwar ka kenan malamin addini yana aikin addini ko da bai ga nasara kan zahiri ba zai ci gaba cikin zuwa zuwarsa wata nasarar ba ta zuwa sai bayan mutuwa za ka yi ta aiki kai ta aiki aiki yana da yana tasiri kai ba a rayuwarka ba ba za ka gani ba sai an ce wani ya mutu shi da sai da abubuwan da ya fara sun fara bunka kuma shi da tushe saboda haka a insanu la yasta'jilu an-nasra min Allah mutum baya wani nasara da في سورة البقرة ne Allah yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna am hasibtum an tadkhulul ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله قال كيف ألا إن نصر الله قريب Allah yake shi kuna fatan ku shiga aljanna kuma kuna ganin irin wahalhalu da kalubale da suka shafi al'ummomin da suka gabata ba za su same ku ba wanda suka gabata yake damuwa da cututtuka sun far musu an kirkita su. kai har sai da aka waye gari annabi da mabiyarsa duka suna cewa ya Allah ya ce shirya zaka ba mu wannan nasara mun gaci Allah ya ce ala ta dawara إن نصر الله قريب لما نصر الحمد فلا نذكره صعب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سنة كتب في وهم هنا دلن نقول عسى جاءهم نصرنا في نصر المفيس الدريس فنجي من نشاء في أثيرا ستكون أهل الأمر جاء الله سبحانه وتعالى ولا يرد بأسنا عن القوم المسلمين babu mai mayar da alamar mu da hukumar mu da mutane da idan Allah ya tashi kama mutane babu wani mai taimaka ba a iya sabon ceto Allah zai kama kai da tsika to wallahi babu mai taimaka ai shi yasa bayan Allah ya kawo kinsar karuna a cikin suratul qasas wanda ya girman kai inna karuna kana da qawlan Musa ta zarra alaihi وآتينا من الكنوز ما عند مفاتحه نزلوه بالعصبة إلى القوة هل زوال في شيء lokacin da yake jin magana Allah ya kama shi Allah ya ce ba kasan nan da yake da ni an arfa sai muka burge da shi cikin kasa da shi cikin dukiyar sa baki daya to da Allah ya ce bayan wannan babu wasu jama'a da suke ku bashi nasara su kubutar da shi daga kamun Allah shi karancin sa kuma bai wani karancin da zai kwata kansa da wala Allah ya kare wasa wa na لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن صراط الذي بين يديه وتمثيل كل شيء وتمثيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم الله أكبر الله الله الله أكبر. أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر to that conclusion din ya dace ne me yasa aka ba ka kirma dan kawai ka karanta ka shaka kai da ruwan magaja a'a Allah ya ce la tana ya kan fasikin ma'ibratu lil a cikin tarihin annabawa da mabiyansu da Allah a madaukin sarki yake korowa cikin alƙur'ani mai girma da yawa a cikin tarihinsu akwai wa'azi da abin kizina liqulil albab amma da ma zuciyar hankula idan kana da hankali kana da basira ta karanta kisar annabi Musa da Fir'auna kisar annabi Yusuf da mutanensa kisar annabi Muhammad da mutanensa annabi Lut da mutanensa annabi Hud da mutanensa annabi Salih da mutanensa annabi Shu'aib da mutanensa ka karanta duk wannan kisoshi baki daya in kana da basira da fahimta da hankali za ka samu abubuwa da yawa da kuma yi likulin ba kawai idan kana ta karantawa da ka samu ne wa'azi ba to ka san kwakwalwar ka da damuwa Allah yake ba kana hadisan yusa bai shi alkur'ani mai girma bai kasance zance ne da ake kagowa ba bai kasance kada da mutum zai zauna ya ba ka gari ya kago da zuciya zai mutane karanta saboda rashin shafi ba ba magana jari ce ba ne ba uwar noma ba ne ba bakatsi ne da kan kwarya ba ne an gane ko hatsari ne sun faru kuma don wa'azi ake koro su ma kana hadisan yusara ba zance ba ne da aka kazo walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi amma littafi ne mai gaskata ke tattare da ta gabace shi su mutumin da ya karanta alƙur'ani mai girma zai karo da asalin bible zai karo da asalin attaura zai karo da asalin zatura da shi alƙur'ani mai girma yana karkata dukkanin cikin annabawa da suka bugu da kari da ƙwa'ani mai girma shi ne jagoran su shi sa Allah ya ce wa muhaiminan alai musaddiqa lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alai bayan ya gaskata su shi ya zuci yana monitoring da shi lissafin a taura akwai hukunci kaza a cikin wannan bayan mutum mun sha baya aiki na Qur'ani ne yake aiki akwai hukunci kaza a gurin kaza cikin bayan yadda Qur'ani ya kawo haka hukunci yana nan a Al-Qur'ani ya shi wannan shine muhaiminan alai Al-Qur'ani shi ne jagorar shi ne tabbatar da abin tabbatarwa ya kore abin korewa sai ke wa tafsira ɗin shi shi kuma da ƙwararri mai girma mai fayyace komai da abin da suke bukata wa mana sai dai ban shiga kogin alƙur'ani ba duk abin da ɗan adam yake bukata a rayuwarsa Al-Qur'ani ya zo shi wani biyana ne kulle shaƙi alaƙar ka tsakaninka da Allah ƙur'ani ya bayani alaƙar ka tsakaninka da mahaifan guda biyu ƙur'ani ya bayani alaƙar ka tsakanin da sauran mutane ba ke daya ƙur'ani ya bayani bari ka zo mana wasu ayoyi da su sura su nisa ku yadda Allah ya tsara wa da abubuwa alaƙa tsakaninka da Allah tsakaninka da mahaifanka ka guda biyu tsakanin da babban kusantar dangi tsakaninka da sauran talakawa da mutane har da hanya ya Allah yake cewa وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أكرها وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا من تسكر ذلك مرة وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن ka ci gaba حتى لا haka za من من شاء can idan tana son bayani abin da ya shafi tattalin arziki akwai cikin alƙur'ani wa tafsira kulli shay idan tana neman bayani abin da ya shafi zaman cikewa na mutane wallahi akwai cikin alƙur'ani shi ya yasa wata rana salmanin bayan cikin rahmatullahi ta'ala ko da jama'a ta'ala an ya ce wani ya fi dawa. Shi ya damu da wani bai Yahudi. Bai Yahuda yake ce masa, ku da kuke wa mutane kuna gaya mutane cewa addinin da ya zo da komai na bukatar da adam. amma da ta yi kiri duk abin da suke bukata, har yadda za ka yi ba ina na an gaya maka. Yaya za ka shiga bayan gida, yaya za ka mutu an gaya maka. Yaya za ka yi tafiya a doron kasa an gaya maka. wala tamshi fil ardi maraha ya ya nan da kwanta an ga maka in ka yi an ga maka ya za ka yi wanka wankan ma daban-daban suna nan an ga Allah ce wa hudan tarihin su shirya da mutane wa annabawa da al'ummominsu rahama ce da mutane ya kaune yuminun amma ba ko irin mutane ba mutane masu imani sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in منظور قرشن سورة يوسف هي دم الله سبحانه وتعالى عند مهيدة تيوس وانا تسيني وانا فاتن الله يضام لا دمنا ولك الله من الفسرة يضام لا يضام فيكم أي في عدد المكارسة إنت مكا يرسولي Allah ya sani ba daga Allah ba ne ba daga manzon Allah ba ne daga nabi ne amma ba su da